barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga kenan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar litinin yau muna shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2026 kamar yadda aka sani muna cikin tafsirin suratul nur wanda muna cikin tafsirin aya ta goma sha ɗaya a wannan a wannan wannan sura kafin mu shiga karatu wani ɗan uwa ya rubuta tambaya da za mu ansa masa insha Allah a wanda yake cewa da fatan kana lafiya cikin koshin lafiya a abin yace na je a tafsirin rana ta uku ta ambaci sunan matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura a ghazwatu bani al-mustaliq da suna safiya ina da yakinin wannan saba harshe ne sunanta juwariya ina godiya da wannan ɗakarwa babu shakka juwariya na faɗi safiya juwairiya nake so in ce juwairiya tu bintul harith safiya ita wannan bintu huyai ibnu akhbab ita daban ita babanta bai yahude ne ita a yakin khaibar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta amma ita wannan juwairiya bintul harith ta balarabiya ce ita din da ke nufi na ce safiya Allah ya saka maka da alkhairi A sannan kuma yake ci gaba da cewa na taɓa sauraron sharhin da sheikh abu ishaq al-huwaini ya yi wa hadisin nan na ifk bayan ya ambaci dalilin da muka ambata na dalilin da ya sa safwan yake biyo bayan rindina a baya sai shek ya kara da cewa zai iya yi wa ya zama dalilin dalilin kuma shi ne dalilin kuwa shi ne safwan ibn mu'attal ya makara ne bai tashi daga barci ba da wuri saboda dan an san shi da nauyin barci kamar yadda ya zo a cikin hadisi fa inna ahlu baitin qad urifa lana zalika la nakadu nastaqizu hatta tatla ash-shams wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito babu shakka Abu Ishaq al-Huwaini rahimahullahu ta'ala yana ambatar wannan cewa watakila ya zama shine dalilin da yasa ya biyo bayan wannan rundina bai kasance tare da su ba amma dai abinda aka sani shi a bisa sa? yana yin wannan wato yakan jinkirta biyo bayan rundina yakan jinkirta tafiya tare da rundina ya tsaya a bayansu saboda kamar yadda muka ambata idan wani ya yarda wani abu ya ɗauko masa ko ya manta wani abu a inda suka yi sansani ya ɗauka ya kai masa wannan shi ne abin da aka sani yana yi kuma wannan yana daga cikin ayyukan da yake ba da gudunmawa da su wajen tafiyar da sha'anin musulmi wannan kuma hadisin da aka kawo na baccin da suke yi saboda nauyin bacci wani lokaci har rana take tana fitowa shi wancan hadisi inda za mu kula cewa hadisin da aisha radiyallahu ta'ala anha take ba da labarin ta ce ya taho a ƙarshen dare kaga babu maganar cewa ya kwanta bacci ya makara cikin daren ya taho sai dai bai taho a farkon dare ba sai ya bari sai ƙarshen dare kuma wanda yake cikin irin wannan yanayi zai wahala zai wahala ya kwanta ya kama bacci tare da ya san cewa su suna da nauyin bacci wanda ya fita yaƙi kuma ake kan hanyar dawowa daga yaƙi bana jin zai kwanta shi kadai har ya yi bacci kuma ya nauyin bacci kuma inda a ce cikin cikin rindina ya kwanta ya yi bacci in aka zo tafiya za tashe shi saboda haka abin da ya faɗa ɗin daga yana da rauni Abin da aka faɗa dangane da cewa yana haƙuri ne ya tsaya a baya saboda yi wannan aikin ya fi kasancewa shi ne dalili sai wani uwa da shi ma yake tambaya ce idan mutum ya rasu ya bar matar da ba su tare ba ba su tare ba bayan an ɗaura aure za ta yi masa wanka kuma za ta yi masa cin gadansa e babu shakka matarsa ce don an ɗaura aure ba su tare ba tana na a matarsa idan ya rasu a daidai wannan lokacin to za ta yi masa takaba kamar yadda mace ke wa mijinta takaba idan ya rasu kuma za ta ci gadanta saboda dalilin ta ci gadansa ya tabbata Shi ne samuwar aure tsakaninsu sunanta matarsa kuma yadda yana daga cikin asbabul irsi dalila da yake sawa a ci gado shine aure tsakanin miji da mata Ko wannan ya tabbata matarsa ce saboda koda ba tare ba sunanta matarsa duk abin da ya halatta ga matarsa ya halatta gare ta Kuma wanka ya halatta ya halatta gare ta ci sa wal haƙƙinta ne ma ta ci gadansa kuma za ta yi masa takaba na wata hudu da kwana goma sannan ya sake cewa gadansa ko benefit ɗinsa idan ya fito za a iya masa waƙafi kafin a raba gado idan magada sun aminta ko da daga cikinsu akwai ƙanana da ba su mallaki hankalin kansu ba ya halatta magada idan suka yi ittifaki a tsakaninsu kan cewa su ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa su yi masa waƙafi ya halatta su yi haka amma da sharaɗin ya zanto sun yi ittifaki gaba ɗaya wato dukkaninsu sun yarda cewa ɗauki wani abu na dukiyar da ya bar musu a ciki su yi masa waƙafi idan za su ma yarda cewa duk da duka dukiyar ma za su yi masa wakafi da ita ya halatta abinda aka hana shi ne shi ya yi wasiya da wani abin da ya wuce sulusi wannan ba a yadda ba ya yi wasiya a cikin dukiyarsa da abin da ya fi ƙarfin ɗaya bisa uku da dukiyarsa saboda zai shiga haƙƙin magada domin abin da duk mamaci ya yi wasiya da shi to haƙƙinsa ne ko bayan ya mutu bai halatta wani daga cikin magada ya ci wannan haƙƙin ba yana nan a haƙƙinsa kuma duk wanda ya ci masa ya taɓa haƙƙinsa inda ya rasu amma ba a ba shi damar ya yi wasiya da sama da kashi ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba amma idan ya rasu bai yi wasiya ba sai ‘ya'yansa suka ga damar su ɗauki dukiyar da ya bar musu su masa aikin Allah da su masa aikin alheri da shi ya zanto masa waƙafi ya halatta ko da za su ɗauki dukiyar gaba ɗaya bisa yarda su amma idan akwai ƙananan yara wanda ba su mallaki hankalinsu ba wanda ba su kai lokacin da za su iya cewa sun yarda ko ba su yarda ba saboda ƙanƙanta to baya halatta a taɓa dukiyar sai an raba da aka raba to su waɗanda suka mallaki hankalinsu suna da dama su tattaro dukiyarsu gaba ɗaya kowa ya kawo kasansa a haɗa a gina masa masallaci wakafi ko a gina masa makaranta ta islamiyya wakafi ko dai a yi wani aikin Allah wakafi da dukiyar wanda ya halatta amma idan akwai ƙananan yara to baya halatta a kwashi wani abu na kwasansu ba tare da amincewarsu ba a ce za a sa a cikin wakafi sai a bari a raba gado sannan waɗanda suka yadda su kuma sai kowa ya bada da kasan da zai bayar sai a masa aikin Allah da shi to da tambayarsa ta uku kusan mun ansa ta cewa idan za a iya yin haka to da wani adadi ne za a iya don guje don guje wa kwashe duka dukiyar zuwa wakafi na'am ya halatta kamar yadda muka faɗa idan sun yarda gaba ɗayan su za su yi masa aikin Allah ko da duka dukiyar za su za su ɗauka su yi masa wakafi da ita daman kayan su ne haƙƙin su ne suna da dama su yi abin da suke so da haƙƙin su dama shine ba a bashi damar ya yi abin da ya wuce sulusi wasiya da abin da ya wuce sulusi ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙarya wata jama'a ce daga cikinku. kada ku yi tsammanin sharri ne gare ku a'a shi alkhairi ne gare ku bi kulli imri'in minhum saba min al kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi والذي تولى كبره منهم lahu عذاب azim wanda kuma ya jibinci lamarin kwaza wannan labari daga cikin su yana da azaba mai girma kamar yadda bayani ya gabata darussukan da suka wuce cewa wannan aya waɗannan ayoyi da kan wannan aya har zuwa aya ta 21 wasu masu fice har zuwa ta 26 sun sauka ne gaba ɗaya wajen sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da wanke ta daga kagen da munafukai suka yi mata musamman shi wanda shi ne ya kitsa abin shi ne Abdullahi ibn Ubayyim ibn Salul Allah ya saukar da waɗannan ayoyi bayan tsawon wata guda ana jira ana jira a ga Allah subhanahu ta’ala zai yi wani hukunci zai saukar da shi wannan ayoyi suka sauka Allah ya wanke ta ya kirawo abin da aka yi mata da suna ƙagi wato ƙarya ce ƙarara aka yi mata ba ta yi wannan laifi ba a jiya mun fara bayanin cewa wasu daga cikin mabiya addinin shi'a al'imamiyya al'isai a shari'a ba su gamsu da wannan wato ƙissa tana na aisha da muka karanta ba suka ce ba su yadda ba cewa waɗannan ayoyi sun sauka don su wanke na aisha saboda haka suka ce akwai abin da ya faru na cewa ita aisha ɗin ita ce da kanta ta yi wa mariyatul ƙibbiya ƙage allah ya wanke ta da waɗannan ayoyi saboda haka sai suka juyar da labarin da bakon ya zanto aisha radiyallahu ta'ala an ha'ummul mu'minin ita ce aka yi wa ƙage allah ya wanke ta sai suka mai da labarin ya koma cewa ita ce ta yi ƙage kuma mariya aka yi wa ƙage Allah ya wanke ta cikin waɗanda suka yi irin wannan katobara mun ambaci jafar ibn murtaza al-husaini wanda ya yi littafi su a kan wannan sunan shi hadithul hifki inda ya karyata hadisin da muka karanta na imam zuhri wanda imam bukhari da muslim da wadansu suka rawaito ya karyata wannan ya ce ba a yi ba daga ciki akwai hashin ma'aruf alhassani wanda shi ma babban shi ɗan shi'a ne shi ma a cikin littafinsa siratul a'immati lisnai ashar shi ma ya karyata wannan hadisin abin mamaki wasu da yawa daga cikin manyan malamansu sun tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha ba a yin maganar wanke da na Aisha sai idan an yarda cewa an mata kage zaka ce an wanke ta to an yi cewa an mata kage kuma Allah ya saukar da abin da ya wanke ta sun tabbatar da wannan manya manya malamai da suka gabata kamar irin al-mufid ɗaya ne daga cikin malamansu da suke alfahari da shi suke ji da shi muhammad ibn muhammad an numan al-ukmuri wanda ya rasu shekarar hijira tana 413 haka nan cikin malamansu akwai at-tusi muhammad ibn al-hasan at-tusi abu jafar shi ma yana ɗaya cikin manyan malaman su shi ma ya ambaci wannan wannan kissa ta cewa an yi wa nana Aisha ƙage kuma Allah ya wanke ta mun ambaci wasu daga cikin malamansu da yawa da sun yarda da hakan amma wannan bai sa wasu daga ciki sun sadura ba sun ci gaba da cewa nana Aisha Allah ta'ala anha ita ce ta yi wa Mariya kage har ma wato suka dogara da wata ruwaya wacce abu abdullahi al-hakim annai shaburi ya kawo ta a cikin littafin sa al-mustadrak wanda za mu karanta ta yanzu ita wannan ruwaya tana cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa kyautar mariya tare da wani ɗabbafanta tare da wani an sani cewa mariyatul ibriya al wanda shi ne sarkin kibtawa kibtawa kabila ce a masar kuma su ne asalin mazauna masar da daga cikinsu ne fir'auna ya fita wato fir'auna ɗan kabilan ne to shi wannan basaraki al-maqdis ya taba aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta daga cikin kyaututtukan da aiko masa akwai ita wannan kuyanga mariya wacce yar wannan kabilar ce sai aka haɗo ta da ɗan baffanta dan ana ce da shi ma'bur aka hado ta da shi suka zo aka kawo su Madina wannan riwaya ta hakim take gaya mana cewa bayan an kawo ta an danka ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin kyauta aka bashi da bai sa aka da ita ta samu juna biyu sai Annabi sallallahu alaihi ya kawwame ta a wajen dan baffan nan nata to daga nan sai ma'abota ƙarya masu ƙage wato munafukai sai suka samu bakin magana sai suka rika cewa min hajatihi ilal waladi idda'a walada ghairi saboda yadda wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananin buƙatar yaya har ta kai yana mai da ɗan wani dashi to bayan ta haihu sai ya zanto ba ta da isasshen nonon da za ta share da shi sai ta sayo wata tinkiya wacce take sabuwar haihuwa wato wacce ta haihu ba da dadewa ba saboda ka tana da nono a hantsarta sai zamana shi yaron da aka haifa ana nufin Ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ita Mariya ta haifa sai ya zanto tana bashi nonon wannan tinkiya ta kawo saboda haka sai fatar jikinsa sai ta yi kyau luwi-luwi ta ke ba da sha'awa riwaya take cewa sai aka kawo shi wata rana gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga wajen mahaifiyarsa yana tare da nana aisha a zaune wai sai nana aisha wai sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce wa nana aisha kaifa taraina ya kika ga yaron nan sai wai nana aisha sai ta ce ai duk wanda aka shayar da shi da nonon nonon jinkiya dole ne jikinsa yi kyau sai ya sake tambaye ta cewa wala shabah babu kamanni tsakanina da shi wai sai na Aisha ta ce sai irin abin da yake samun mata na kishi ya tuko ni fa ni ma yahmilu nisaa min al sai kishi irin wanda yake tuko mata sai ya tuko min sai na ce ma ara shabaha ni ban ga inda kuka yi kama ba wata tana so ta ce ba ɗansa ba ne kamar tana hannunka mai sanda cewa wanda ɗan ba ka da alaka da shi ba ta inda kuka yi kama da shi to sai ta ce sai labarin da ake ta yadawa a cikin gari munafukai suke yadawa ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai tsira su mai da dan wani nashi sai yazo kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wa Ali khudh hadha as-sayf fantalik qadri bi unuq ibn abd bariya aitu wajadtahu duk wannan takobin ka je duk inda ka samu dan baffan mariya ka tare masa wuya sai da sayyidina ali ya dauka ya tafi sai dai ya same shi a cikin wani lambu yana kado dabinan rutsar wato ɗanyen dabino yana kado shi daga kan dabino yayin da ya kuyo ya ga sayyidina ali dauke da takobi tsara mutumin nan sai kama rawar jiki kamar yadda ya take cewa sai ya kama bari yana wannan barin sai zanin da ya ɗaura sai ya faɗo saura ta ta yi tsirara a lokacin sai sai na ali gan shi ma a shi ba da ma halitta ta ɗa namiji wato gaba ɗaya shi bai da gaba al'aura irin ta ɗa namiji to shi ne ya je gaya wa wanzan Allah sallallahu Alaihi wanda shi ne aka gane cewa maganar da ake yaɗawa ƙarya ne Wani ita ce ruwa da ta zo a cikin alhakin, al-mustadrak duk da cewa ita kantar wayar bayan bata inganta ba babu inda ta nuna karara da na yi sha radiyallahu ta'ala an ha ta yi ma mariya kage Kuma abin da ruwayar ta ce ban inda kuka yi kama ba kawai abin da aka ce ta faɗa kuma dan ta bai yi kama da babansa ba ai baya nufin cewa ana masa kage babu inda aka taba cewa don mutum ya haifi yaro yaro bai kama da za a yi yayi kama da babarsa ta yi yayi kama da kakannin ɗaya daga cikin kakanninsa ko ƴan uwan babarsa in zai yi saboda ka ita kantar wayar a yadda take a nan babu inda Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Mariya ta yi wani abu na laifi abinda ruwaya tace ahlul ifki wa zuri babu ta kage da ƙarya ana nufin munafukai. su ne suka rike cewa min hajatihi idda'a min hajatihi ila alwaladi idda'a walada ghairihi saboda tsananin bukatar da yake yi ta yaya ya bai da dan wani nasa kaga su ne suka yi kagen cewa dan da ta haifa ba dan ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallama amma ba na Aisha ba to duk da haka kuma wannan ruwayar a yadda take haka wannan malamin shi'a din da littafin al-muraja'at wanda ake ce masa abdul husaini aka yi amfani da wannan ruwayar don ya ci mutuncin da na aisha radiyallahu ta'ala anha ituhubeta tuhume ta a addinin ta ya tuhume ta a tare da cewa wannan ruwaya ce munkara munkaratu jiddan rauni ce kwarai da gaske bata inganta ba a dalili saboda ta zo ta hanyar Sulaiman ibn Arqam Sulaiman ibn Arqam a gurin malaman hadisi mai rauni ne a gurin malaman hadisi mai rauni ne Imam Ahmad yana cewa la yaswa filtan wato darajar sama ta kai darajar kwabo ba wato ba za a sayi shi kwabo ba ya rauna da shi yace laisa bi shay haka nan abu ibnu bayin shi ba yace laisa bi shay ba wato ba komai komai bane haka nan muka ga da yawa daga cikin malamai imamul bukhari yana tarakuhu yi watsi da shi haka nan abu dawud da nasa'i da abu hatim duka suka ce matruk ne wato wanda ake watsi da hadisinsa ya ruwaito hadisai waɗanda suke marasa kyau kamar yadda ali amr ibn ali al-fallas ya ambata idan ka koma tarjamar sa zaka ga cewa ba malami ne da malamai suka yi da ruwayarsa ba sun soki lamirinsa sun soki hadisinsa wanda ya sa ibn hajar a cikin al'isaba ya rauna da hadisin ya rauna na shi da wannan suleiman ibn arkam haka nan a shek nasir din al'albani rahimahullah shi ma a cikin littafinsa a za'ifa ya kawo wannan hadisi ya ce za'ifu jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to amma akwai wani abu da ya inganta bai kama da wannan kisar? eh akwai akwai ruwaya a cikin sayo muslim ruwayar anas wacce ta zo babu waɗansu ƙare-ƙare da suka zo a cikin ruwayar suleiman ibn arkam ruwayar anas abinda take cewa tana nan cikin sayo muslim cewa yayi أن رجلا إن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا Wani mutum ana الساء ana tuhumarsa cewa yana lalata da saɗakar ma’aiki tuhuma ake yi masa. Fakalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama ne Ali gin, sai Adini sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa Ali, “Izhab faɗi ba wani ƙaho, ka je ka sare masa wuyansa, taho Aliyun, sai Aliyu ya zo ya same shi, fa’iza huwa fi rakiyin ya tabarradu fiha, yana cikin ƙwararraman rijiya yana wanka domin ya sanya jikinsa kala lahu ali sai ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce da shi ukhruj fito fanawalahu yadahu fa akhrajahu ya miƙa masa hannunsa ya fito da shi daga wannan rijiyar fa idza huwa majbubun laysa lahu zakar sai gashi ashe yankakken gaba gare shi ba kaga ba mafin a yana lalata da wata saboda bai da ma gaba tare da shi فكف علي عنه شيء علي يفاس كشيشي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر yanzu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan da kace zaje a kashe ai yankakken gaba ne ma to wanda ita ce kissar da ta zo a cikin sayyid muslim anan babu wanda ya ji sunan da Aisha radiyallahu ta'ala babu inda sunanta ya zo ballantana a ji cewa ta yi wa mariya ƙagi abinda aka ce utuhima ka anna rajulan kana yuttahamu kana yuttahamu amma ba faɗi waye yake tuhumar ba an san wanda zai jefi matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu shakka zai iya jifan madakarsa yan munafikai ba su kyale matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce na Aisha ba babu shakka za su iya jifan saɗakarsa da irin abin da suka jefi na Aisha Allah ta'ala anha kissan na Aisha kamar yadda muka ambata ta faru ne a shekara ta biyar abin abin da ake faɗa shine shekara ta shida ita kuma mariyatul qibtiyya an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar ta ne a shekara ta takwas kaga ashe sai da wancan kissa tana na Aisha Allah ta'ala an anha ta faru har ma aka saukar da waɗannan ayoyi kafin ma a ba wato a bayar da mariya kyauta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadaka da ita saboda ka lokacin da abin yake faruwa ayoyin nan suka sauka mariya ma bata zo madina ba ta kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mallanta ma ce a dalilin ta aka saukar da wannan aya saboda haka a nan kissar abin da take nuna mana ita wannan riwayar ta Anas abinda take nuna mana shine yadda Allah subhanahu wataala yake kare mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani abu da zai shafi mutuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiyar karo karo yadda mutum ko makaho ne ya laluba zai ji ta zai gane cewa an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne kawai amma babu gaskiya a ciki kila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a kashe shi don ya san cewa Allah ya sanar da shi cewa za a je a same shi a cikin irin wannan hali amma ba wannan ba to akwai iskali haka kawai ya ka zo aka ce ana tuhumar wane da laifi sai a ce a je a kashe shi nabi sallallahu alaihi wasallama ba zai irin wannan danyen aikin ba kawai idan ana tuhumar mutum an ce ana tuhumarsa sa da yayi laifi ai mun ji abin da Allah subhanahu wataala ya ambata shi ne cewa sai mutum ya yi ikirari da laifin su tukunna ya yadda ya yi laifin sannan sai a ce a je a kashe shi amma wani ne yake tuhumarsa shi mai tuhumar nan tashi ya kawo shaidu idan bai kawo shaidu ba fa in zabi a tubi shuhada fa ulaika inna humul Allah ce in dai ba su kawo shaidu ba to ƙarya makaryata ne su a wurin Allah da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da maganar wasu ba tare da sun kawo shaidu ba haka kawai a ce a je a kashe wannan mutum akwai ruwaya a cikin musnadul bazzar wanda watakila za ta bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haka ne saboda ya san cewa za a je a samu abin da aka tarar za a je a ga abin da aka tarar yadda ali zai je ya same shi da irin wannan kamanni da ba zai yiwu ba da irin wannan kamanni a tobe shi da cewa yana lalata da wata shi yasa ya ce je ya kashe shi a ruwayar ta zo a cikin musnadin bazar ta hanyar muhammad ibn ishaq daga ibrahim ibn muhammad ibn ali ibn abi talib daga babansa daga kakansa ali ibn abi talib wanda sanadi ne hasan shi muhammad ibn ishaq ya bayyana cewa ya ji wannan hadisi daga ibrahim ibn muhammad ibn ali ibn abi talib wajika ne daga cikin jikokin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana cewa ya ji daga wajensa kamar yadda za mu gani a tarihul kabir na al'imam al-bukhari da kuma kitabun sahaba da ibnu banda ma'arifatun sahaba na ibnu banda sai da ali yake cewa kafara ala mariya wanda ibrahim fi qibtiyyin ibn abdullah kare zuruha magana ta yi yawaita yawaita wato an yi ta lerere da mariya ana tuhumarta da wani ɗan baffan da wanda yake kai mata ziyara wa ya talifu ilaiha yana kai kawo zuwa gare ta sai mazala ya ce min inda sai na ali faƙala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khudh hadha as fantalik fa in wajadtahu indaha faqtulhu ka dauki wannan takobin ka je idan ka same shi a tare da ita to kawai ka yanke masa kai kala sayyidina ali yace qultu ya rasulullah akunu fi abrika idha arsaytani kasikati almuhna la yasani li shay'in hatta afdi lima amartani bihi sayyidina ali yace tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin allah shin idan ka aike ni ko kuma wannan aiken da kaman zan zamo kamar wani karfe ne wanda aka aka sa shi a wuta ya yi zafi babu abin da zai dakatar da ni a kan abin da ka umarce ni sai na zartar haka kake haka irin wannan umarni ka bani an ashahidu yara ma la yara ko kuma zan zama kamar wanda ya je ya ga abin da wanda baya gurin bai gani ba wato in wannan umarni da kaman kawai kana zuwa in zartar da umarnin nan ko kuwa zama zan sa ido in tabbatar da abin da aka faɗa min hakan yake yadda wanda bai zo gurin ba zai sani ba sai manzo ce da shi bali shahidu yara ma la yara a'a ka zama kamar wanda ya je ya ga abin da wanda bai je ba bai gani ba sai ce fa aqbaltu mutawashshiha sayfi sai na taho ina dauke da takobi na ina rataye da takobi na fa wajadtuhu indaha sai na same ta a wajensa na same shi a wajenta fakhtarat usayfa sai na zara takobi na walamma ra'ani aqbaltu nahwahu takhawwafa annani uriduhu sai ga na nufo shi sai ya ji tsoro cewa shi zan sara saboda haka sai ya fita a guje fa ata nakhlatan faraqa fiha sai hawi wani dabino thumma rama bi nafsihi ala qafahu bayan ya hau dabinan sannan sai ya faɗo saboda tsoro ya faɗo akan kiyarsa thumma shatara birijlihi sai ya buɗe ƙafafuwansa. Fa'iza bihe a ajabbu amsahu sai ga shi fayau shi da gaba malahu qalilun wala kafin ba shi da kuma kadan ko da yawa agabattu saifa sai da bayar da takobi cikin abin nan dinsa a ataitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu ta zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce alhamdulillah alladhi yasrifu anna ahli albayt muna yi wa Allah godiya da yake kawarwa mu ahli albayt dukkan wata bubunar mummunar magana ko wani bubunar wata tuhuma da ake yi mana wannan hadisi Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Kabir yayi ishara zuwa gare shi ya kawo sanadin sa amma bai kawo nan ba Ibn Manda ya kawo shi a cikin littafin ma'rifatu sahaba karkashin tarjamar mariyatul kibtiya haka nan at-tahawi a cikin littafin sa sharh mushkil al-athar da kuma abdiyaul maqdisi a cikin littafin sa al-ahadith al-mukhtara da abu nu'aym a cikin hilyatul awliya ibnu asakir a cikin tarikh dimashq sun kawo wannan hadisi amma wannan hadisi al-albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha shi ne al-qurtubi abu al-abbas almaliki a cikin littafinsa sharhin sai muslim al-mufhim ya amfani da wannan hadisi da warware ishkarin da yake cikin hadisin anas da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kashe wanda ake tuhuma ba tare da bincike ba ba tare da neman shaidu ba yace fa ya yadullu ala anna amrahu bi qatlihi inma kana bi shart an yajidahu indaha ala halatin taqtadi qatlahu abul abbas al ya ce, wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sayyidina ali ya kashe shi idan ya same shi a cikin yanayin da ya kamata a kashe shi walamma fahima anhu zalika sa'alahu yayin da eh, sayyidina ali ya fahimci haka daga umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai masa tambaya shi kuma annabi ya masa bayani cikakke fa zala zalika al-ishkal kaga wannan iskali na cewa an ce aje a kashe mutum kawai dan ana tuhumar sa ba tare da neman shaida ba wannan iskali ya kau to haka nan shi ma al-qadi iyad a cikin sharhin da yawa sai muslim shi ma abin da ya tabbatar kenan cewa wannan mutum wanda ake tuhumar munafikai suke tuhumar sa da fariyatul qibtiyya sadakar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama uwa ga ɗansa Ibrahim wannan mutum ɗan kabilar ta ne kuma yana dangantaka da ita kuma kasancewarsa ɗan kabilar ta tare aka kawo su daga daga Masar a kasance yana da alaka da ita ana ganin shi yana zuwa yana tafiya yana zuwa ya shiga inda take a ya fito wannan ta samu nafakai kuma waɗanda suke dako daman jira suke su ga ɗan wani abu koya yake so kuma su je su ta kwaza maganganu iri-iri saboda haka suna ganin shi ya shiga ya fita kuma sai suka ji cewa ai ta yi ciki ta haifar wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗa wanda sai ta ba su dama sai suka fara sakin wannan gubar maganar tasu ya cewa ai ba ɗansa ba ne ɗan wannan baƙi ne to Allah subhanahu wata'ala kuma baya barin irin wannan ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duka annabawan Allah Allah ya tsare su da su yi ma'amala da matar da take mazinaciya za a iya samun kafiri a gidan annabin Allah amma ba za a sami mazinaciya ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya buga misali da matar annabi nuhu? wanda Allah ya ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma lam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila khulan nar ma ad wadannan mata guda biyu ha'incin da suka yi wa mazajen su annabawan Allah annabi Nuhu da annabi Lutu ba ha'inci bane na zina a'a ha'inci ne na kasancewar sun hada kai da kafirai sun hada kai da kafirai mata annabi Nuhu ita ma ta zanto kafira ce ba ta yi imani da shi ba haka nan ita ma mata annabi lutu ta ci gaba da zama kafira ba ta yi imani da shi ba kuma idan ya yi baƙi ita take zuwa ta kai kwarmatu. a wajen masu neman maza ce ga wasu baki an yi a gidanta su zo su neme su wannan shi ne cin ha'incin da suka yi wa annabawan Allah har Allah su wata wata'ala ya musu sakayya da wutar jihar nama amma ba cin amana ba shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa babu wani annabin da matar shi ta taba yin zina babu shi saboda mutuncin da ya shafi iyali mutuncin da ya shafi iyali yakan samu mutum yakan shafi mutum kai tsaye kuma babu abin da zai iya wato warware shi sabanin kafirci idan annabi yana zaune a gidansa akwai wanda yake kafiri wanda ba zai taba ba zai taba shi ba zai taba mutuncinsa ba ba zai taba mutuncinsa ba abu ne na na aqida abu ne na addini shi bai gamsu da abinda babansa ya zo da shi ba haka mahaifin annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance bautar gumaka yake shine azar azar yana bautar gumaka wannan bai taba mutuncin annabi Ibrahim alayhi salam ba dan annabi Nuhu kafiri ya mutu saboda haka Allah subhanahu wataala ya nutsar da shi cikin ruwa tare da kafirai fa'ala bainahum al-mawj wa kana min al-mughraqin wanda bai taba mutuncin annabi annabi nuhu alaihi salam ba yanzu ka iya makotaka da kafiri kila ku rika mu'amala da shi kuna gaisawa kila ma wata mu'amala ta kasuwanci ta hada ku in yayin rashin lafiya wata kila ka je ka dubo shi wata kila wata tafiya ma ta hada ku ku yi da shi duk wannan mutane ba za su ɗauke ka mutumin banza ba don kawai sun ga kayi mu'amala da wani wanda ba musulmi ba amma da za a ce a ganka kana mu'amala da wata matar banza a ganku kuna yawo tare ku shiga ku fita tare da kake tsammanin mutane za su ɗauke ka ba su taɓa ɗangwanta maka ba ashe kaga yadda cewa kafirci babban laifi ne a gurin Allah ba bai cika taɓa wani wanda ba shi ya kafircin ba amma mazinaci idan yana jikinka kuna kuma hulɗa da shi to abin sai ya shafe ka to bare kuma ce matarka ce ita ce take da wannan ɗabi'ar za ta shafe ka zai shafe ka kuma zai shafi ƴaƴanka da zuriyar da za ka yi da ita saboda haka Allah subhanahu wataala bai taɓa barin irin wannan ya tafi a haka ba saboda haka wannan ba da ya zanto sadakar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wataala kinsa wa manzon sallallahu alaihi wasallama yadda za a tabbatar da tsarkinta da ingancinta da kuma ƙaryar da ake mata cewa ƙarya ce kuma idan wanda ake tuhuma da ita ya kasance gaba ɗaya ma shi bai da abin da ɗa namiji yake da shi babu ka shakka ka ga babu maganar kuma tuhuma kuma watakila tun tun farko ma an haɗo ta tare da shi saboda wannan dalili ne amma ba haka ba mai yana haɗo ta da wani namiji kuma ya zo shi ba ce aka ya musulinta ba shi ba ce aka yana yin girma ko wani abu ba kila an haɗo ta da shi don ta samu sauƙin zama a garin da ba ta saba da yaren da ba ta saba da shi ba da mutane da ba ta saba da shi ba da su ba kuma ga shi yanayin da yake yi babu maganar tuhuma kasancewarsa tare da ita wannan shi ne abin da ya abin nan ba ma ah, abin nan waɗanda suke mabiya addinin shi'a ba su gamsu da a kankare na na aisha radiyallahu ta'ala ha a kankari ƙaryar da aka yi mata ba ba su gamsu da wannan ba sun ci gaba da sukan mutuncin na na aisha da addininta har ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamansu shi ne al wanda muka ambace shi muhammad ibn muhammad al-nu'man al-ukburi da ke cewa yana musayin wasiƙa da shi da imaminsu mahadinsu da yake ɓoye ya kawo magana da yake cewa khabaru iftira'i Aisha ta ala Mariyatul khabarun sahihun musallamun inda shi'a haka yake faɗa a cikin wani risalar sa risalatun fi ma ushkila min khabari Mariya a shafi na 29 a ciki yake cewa labarin ƙagen da Aisha ta yi wa Mariya al ya ce labari ne ingantacce da shi'a suka sallama shi saboda haka ba wani ɗan shi'a yanzu gobe da zai fito ce maka ai mu ba mu ce ya inganta ba mu ba mu ce ya inganta ba ga al-mufid wanda babba ne a cikin harkar shi'a kuma imam ne a cikin a'immar su kamar da muka ambata ya fito ya ce khabar ne sahihun musallamun inda shi'a kuma al-qubbi a tafsirinsa shi ma ya dogara da wannan riwaya ta ƙarya da ya zo fassara fassara faɗar Allah subhanahu wataala cikin suratul hujurati ya ayyuha ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma ma fa'altum nadibin ya zo fassara wannan ayar da take cewa ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku tsaya ku yi bincike ku tabbatar da labarin da ya zo muku da shi don kada ku je ku auka ma wasu mutane a bisa rashin sani wayi gari kuna da dama Ya zo fassara wannan ayar a cikin suratul hujurat sai ya kawo waccan ruwaya ta cewa ta sauka wannan ayar ta sauka ne akan nana Aisha da yake so ya ce yana so ya ce nana Aisha fasika ce kuma tana kirkirar ƙarya don ta ɓata mutane da ita abin da yake so ya nuna mana kenan saboda haka suka dage wajen tabbatar da wannan kisar da kuma ƙoƙarin su kore dangantakar na na aisha da waɗannan ayoyin da muke karatunsu don su tabbatar da cewa kazafin da aka yi mata ita gaskiya ne shi yasa ba sa yadda alaƙanta waɗannan ayoyin da ita sannan ita kuma su dangana mata cewa ta yi wa mariyatul ya kazafi wannan abu na farko da suke so su cimma kenan abu na biyu da suke so su cimma sa shine su soki shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah su soke shi domin idan ya zanto suna sukan da Aisha suna mata yarfe da lalata kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa tsawon shekara shida bayan wanda abu ya faru bai sake ta ba to me suke so su nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san kishin kansa ba bai san kishin matansa ba ya zauna da wata kilalatacciya bayan kuma ya tabbata gashi an same ta da laifi amma kuma ya ci gaba da rikita. abin da ɗaya daga cikin mu ba zai yarda da wannan ba a ce matarsa an same ta dubu dubu da aikata irin wannan laifi sannan kuma ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa haka suna so su soki shi kansa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam su kicin sa yana su karyata danganta waɗannan ayoyin da cewa suna wanke na Aisha ne a kagen da aka yi mata gaskiya ne kuma ba su tsaya iya wannan ba ma har sai da suke kokarin su nuna cewa shi kansa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gida ne mai tsafta ba ba gida ne mai tsafta ba suna so su nuna cewa babu alheri a gidan daga wanda zai yi laifi sai kuma wanda zai yi ƙagi laifi ya jingina ma wani ala sa'a ma yanzurun abin nan da suke ɗauka na ya yi nauyi ya munana matan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya musu shaidar cewa babu wasu irinsu ya nisa annabi lastunna ka ahadin dinan nisa idan taqaytunna in har kun gita ƙawa kun kiyaye dokokin Allah to babu wata mata da za ta kai kamar ku Allah subhanahu wata'ala yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi annabi sallallahu alaihi ya fi san mu'mine fiye da suke san kawunan su wanda yace matansa kuma iyayen muminai ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya dangana ya danganta mu'minai zuwa ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin kiyayensu haka nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nabi qul azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa annabinsa yayi wa matansa wannan tai yace da su in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan har ku kuna nufin rayuwar duniya ne da kelekelanta ya umatti'ukunna to ku zo in je da ku daɗi. in ba ku dan abin da zan ba ku na hasafin saki wa usarrihukunna sarahan jamila yi muku kyakkyawan saki in kuntunna turidna alhayata ad-dunya kuntunna turidna laha wa rasulahu in kuma Allah da manzansa kuke nufi wato babu abinda kuke nufi a ranku sai Allah da manzansa wa daral akhirah da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kulli ajrin azima to lalle Allah ya tanadar ma waɗanda suke kautata daga cikin ku lada mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da nana Aisha ita ya fara karanta ma waɗannan ayoyi cewa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ce in ga yabo shin duniya kuke so ko kun zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira ya ce to amma kakki saurin bani ansa ki bari ki je ki shawarci iyayenki tukunna ki ji mai za su zaɓa miki ya ce ya rasulallah a kan ka zan je shawara da wani na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira to haka nan duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi kuma annabi ya ci gaba da zama da su daga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi sallallahu alaihi kyakkyawan zaɓi ya zaɓa masa mata da ba a taɓa samun irinsu ba to amma waɗanda suke mabiya addinin shi'a wannan matsayin da Allah ya yi wa manzansa ya musu daɗi ba sa jin daɗinsa musamman abin da ya sami na Aisha radiyallahu ta'ala anha da annabi sallallahu alaihi ta falalatta ya faɗi falalatta ce falalatta akan sauran mata ka fadlis sariri ala sa'iri sa'am kubattar yan nama kufatan nama akan sauran abinci falalar aisha kenan Hakanan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falololin ta tsewa ya kasance ita ce a'lamu nisa'il alami ba taba samun mata mai ilimi irinta ba wanda har sahabbai ma idan wasu mas'aloli suka taso na ilimi suka je wajen ana Aisha su yi mata tambaya dan su ji abin da ta sani ta gaya musu Abu Musa al-Ash'ari ya ce ya mun kasance Musa ban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu ya same mu na iskari na karatu na ilimi muka je mu tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya mata wannan darajar ya mata wannan falalar ita ce ta zo tana ba da labarin abin da ya faru da ita da abin da Allah ya saukar na wanke ta amma waɗannan mutanen suka taki suka ce ba su yadda ba Allah subhanahu ta'ala ya fi su sanin wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai darajarsa ne kuma ya dace da shi don haka Allah bai masa zaɓin tumin dala ba Allah ce idan lazina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da wannan kagaggiyar ƙarya wasu jama'a ne daga cikinku wannan kagaggiyar ƙarya na yi wa Aisha ƙazafi jama'atun min idanikum wasu jama'a ne daga cikin ku wato wato su ma musulmi ne a zahiri duk suna tare da ku a nan ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar maji ja'u dan kalmar maji dan ta nuna maka cewa wani labari ne bako bako mai ban mamaki saboda dukkan labarin da ba a san da shi ba wanda ya zo da shi sai a ce ja'a bi khabarin ya zo da wani labari ma'ana ya zo da labari gari sai a yi amfani da kalmar almaji saboda abinda aka saba shine waɗanda suke zuwa da labarai su ne waɗanda suka yi tafiye-tafiye suka yi tafiye-tafiye suka bar gida su ne za ka ji suna ta zuwa da labarai iri-iri shi yasa aka yi amfani da kalmar ja'a don a tabbatar maka da cewa wannan bakon labari ne a labari ne da aka saba ji ba sannan Allah ya kirawo shi ifk ja'u bil innal ladhina ja'u bil ifki aka kira shi al ifk al ifk shine kirkirar labari wanda ba shi da ba shi da tushe ba shi da madogara ba shi da asali Allah ya kirawo shi da wannan domin Aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce da ta cancanci kowane irin yabo saboda irin tarbiyyar da ta samu a gurin mahaifinta kafin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan da tarbiyyar da ta samu a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure ta saboda haka ba sai yadda za a yi a ce mace mai irin wannan daraja a ce an zarge ta da irin wannan aiki sannan abin da suka zo da shi babu shakka duk wani mai hankali zai gane cewa ƙage ne domin ga ta nan lokacin da safuwan Ibrahim muattil ya taho da ita ya taho da ita a kan abin hawansa a tsakiyar rana rana tsaka haka ya taho ya nufo inda sansanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yake inda a ce su masu laifi ne ka gaya mun yadda za a yi mutumin da ya yi laifi kuma ya ɗauko wacce ya yi laifin da ita kuma ya kawo ta har gaban jama'a tsakiyar rana kowa da kowa yana gani ko wannan yanayin kadai zai ga mai hankali cewa ba laifi babu wani abu a su da laifi a inda haka ne ko dai su rabu tun a hanya shi ya kama gabansa ita kama gabanta kowa ya kawo kansa ko kuma ya kiyarda ya shigo gari ma da rana ya bari sai dare ya yi sanda kowa ya shiga gida ya rufe sannan sai ya shigo da ita ya ce maza tafi gida don kada ma a gansu tare ba ya taho yana jaye da abin hawansa tsakar rana ya shigo gari ya zo ya samu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sansani ya zo ya dankana na Aisha kuma ce mai laifi ne kaga babu shakka tun da hankali ya san wannan kage ne ya san kage akai wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah subhanahu ta'ala. ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kare masa mutuncinsa da mutuncin iyalinsa ya kirawo wannan abin da sunan kage da alatta insha allahu za mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya ba mu Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh